والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحاجب أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب أخذ صدقة التمر عند صغام النخل وهل يترك الصبي ويمس تمر الصدقة هل يضع cikin a kitabun zaka babi na hamsin da bakwai mala ya kawo babin cewa karban dabino ma'ana inda ake tara shi kuma shin idan aka kawo sadaka ta dabino idan aka tara kafin a cire shi za a bar yaro ya dauka ko ba za a bar shi ba ana za a iya kwaban yaro in ya dauki abin da ma'ana ba a ba da shi ba a hane shi akan wannan abin ko kuma za a bar shi ya dauka yaro karami wanda bai san abin nan ba to wannan ya kawo wannan babin duk da yake wasu sun tafi akan cewa dabino da ake tarawa wannan kamar yadda hadisin zai zo abin da ya shafi dabino ne na wato ihsani ne kyautatawa ne ba wai zakka wacce take ta wajibi ba ma'ana abin da ake cirowa a gona da abin da za a cire kafin ba abin da ya shafi zakka ba to shi ne ka wannan babi kuma ya kawo hadisi da a ƙarƙashinsa na فباب أخذ الصدقة التمر عند صغار النقل وهل يترك الصبي فيمس التمر الصدقة قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن محمد بن حسن الأسدي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده قوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال عما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون السلطة باعت ماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فعد الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجد فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على عهده ولم يقص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت بن سمعت ابن سمعت بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو سلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاحته قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن عبد الرباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت في المال حتى يبدو صلاحها قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن عدس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمر حتى تحمر نعم، حتى تحمر wannan hadisi na farko na karkashin babin daukan dabino ma'ana inda aka tara shi shine inda siramin nahal ya kawo hadisin abu hulaira rabi allahu anhu ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana zo mishi da dabino a lokacin da aka cire shi daga gona don haka wannan zai kawo nashi wannan ya kawo nashi har sai ya samu ya kai tudu haka ya kawo daga dabinan mana an tara shi waje daya wannan za a iya daukar shi akan kyautatawa mai yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da ma'ana abin da ya kai wusuki goma ya noma to ya ciro wani abu da zai kawo dan a tallafa ma waɗanda suke ba su da hali to mutane suka kakkawo irin wannan dabino a tara shi to aka tara shi haka kowa ya zo da nashi to inda aka tara shi yayi tudu sai ya zama alhassan da husayn ma'ana jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suna wasa da wannan dabina ana suna kanana kenan sai daya a cikin su shine alhassan ya dauki dabinan ya sa a bakin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle shi ma'ana anan ya ce sai ya fitar da dabinan daga bakin shi kila da irin kallon da ya masa amma akwai ruwaya da take cewa ya shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fitar dan ya gaya masa wata kalma kafin kafin yake gaya masa kalma ce da ake kwaban yaro da ita dan ya bar wani abu yake cewa amma alimta annas sadaqata la hindu li muhammadin wa la li ali muhammad shine yake gaya masa wannan maganar ma'ana ya cire da bina a bakin sa yake cewa shin baka san cewa sadaka ba ta halatta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma danginsa ba al'ada anan danginsa cewa annahum la yaquluna sadaka saboda ita sadaka din nan da za a bayar ko wani abu na zakka abu ne wanda yake da za a cire a dukiya saboda tsarkake dukiya Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha aka ba yadda za ka tsarkake kanka abinda ka tsarkake kanka kuma ka zo ka miƙa shiga wanda yake tsarkakakke biyayyen halitta ka bashi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittifakan da shi da ƴaƴansa ma'ana ba ba sa karɓar sadaka Haka nan wasu daga cikin danginsa su ne banu hashim da banu muttalib wannan su ma la da lahum sadaka ba sa karɓar sadaka shi yasa aka maye musu gurbin wannan da abin da ya shafi ganima ake ba su kumus na ganima ma'ana a madadin wancan sadakan da ba a ba su ba la ki wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasuli wa li dhil qurba zawil qurba wannan ittifaqan na malamai sune banu hashim da banu muttalib gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin eh, da su banu abdimanaf da su banu naufal sun zo sun tambaye shi cewa ya za ka bambanta mu alhalin duka mu ɗaya ne ce inna wa banu abdimanabin inna wa banu al-muttalibi shay'an wahida lam naftarik fi jahiliyatin wala fi islam a lokacin da ake kaura kima maza Allah sallallahu alaihi wasallama da banu hashim da banu muttalib su suka tsaya tare da shi saboda haka wannan abin da suka yi yasa aka ba su wannan wato karamci sai dai kawai matsala to shin a tsakankaninsu wasu malamai sun ce a tsakankaninsu masu wadatansu za su iya ba waɗanda ba su da wadata kuma sadaka wannan isu isu na. amma ma'ana wani ba zai dauko ya ba su ba amma fi ma bainahum a tsakaninsu tun da dukkansu kuma abu ɗaya ne to za a iya wani zai iya cirewa ya ba wani gane ko saboda yanzu ba wai abin nan wannan a tsakaninsu ne su kuma wannan matsala ce amma dai kuma ittifaqan matan shi ba su shiga ciki ba mana matan shi su sadaka ba ta haramta a gare su su ana ba su saboda me saboda su ba sa cikin wannan al din da aka fara eh suna cikin al al na abin da ya shafi iyalin iyalinsa matayensa amma a wannan hukuncin na abin da ya shafi dangantaka ta kai tsaye mana wasu na cewa ba sa cikin in gane ko saboda aka to shi yasa ya kawo wannan ya hana Hassan din cin wannan dabino ne wannan kuma babi ne na kiyayewa da kuma alwara mana ganin cewa ta iya yi wa wannan dabinan kila wanda ya dauka wani kila kyauta ya kawo amma tun da yiwuwar cewa duka na sadaka ne to shi yasa ya hana shi shi yasa ya hana shi to sai babi na gaba ce babu man ba'a timara aw nakhla aw arda aw zar'a wa qad wajaba fihi al-ushr mutum yana da gona ko yana da dabino ko kuma akwai abin da ya shuka alhalin sai lokacin daidai girbi din ma'ana da ya kai da Allah ya ce wa to haka yau mahasadihi a ranan sai ya zo ya ce shi ya siya to kaga ushul ya riga ya tabbata a kansa amma ya siyar to ya zai da wannan ushul ma'ana zai zai nemo wani abu ne ya biya a madadin wannan ushul in gane ko Mana ya riga ya siyar da abin da ya riga ya noma wanda za ka ga ya yi shuka ya yi komai gonar ta kai sai da ta yi karfi ma'ana masara ce har ta yi goyo dawa ce ta fitar da kai ma'ana ana ganin za a amfani da ita to sai daidai lokacin da ake shirin girbi sai wata bukata ta taso mishi sai ya siyar da gona ya matsayin zakarsa dan zakar ta riga ta hau kansa ma'ana ya riga ya kai lokacin da zai girbi jira kawai ake a gilbe bayan sai ya siyar to wannan shine ya kawo wannan babu ah, shine waqad wajaba fihi al-ushr duk cewa zakata haukansa ko as-sadaqa ko ushiri ko kuma sadaka ita kanta zakka to wannan zai iya in yana da wani abu a ajiye ma'ana sai kinta ta ya cire wannan ushirin ya bayar daga abin da yake da shi misali yana da wani abinci wanda yake a ajiye ba wai dole sai abincin da da ya noma shi dan ba yana da wani abu kila a ajiye a sa ko a gidansa a ajiye to zai iya ɗebo wannan ya a zo a yi hars a kwatanta wannan din zai kai wusuki nawa ne sai ya cire a cikin abin da yake da shi nashi ma'ana sai ya bayar kenan in yayi haka ma'ana yana nuna cewa zakkar shi tayi in gane ko cewa in yayi haka zakkar tashi tayi to wannan shine babin da ya kawo ce fa adda zakata min gairihi sai ya bada zakka daga wani abin da ba wannan wanda ya noman ba aw ba'a thimarahu wa lam tajid fihi sadaqa ko kuma mutum ne yana da gonar ma'ana lokacin da ya shuka ya riga yayi cire ciyawa yayi noma yayi huda ma'ana ya cire abin nan amma ba ta riga ta yi ƙwari ba an gane ko sai ya siyar wannan duk yana faruwa a wajen masu noma an gane ko zai iya zuwa da wani ya ce to na riga na yi shuka ma'ana na yi cire amma ba riga sun yi girma ba ma'ana ƙila ko bai sa taki ba ma ya ce to ya zo da wani ya ce to nawa zai siya to shin ya halatta a siyar da abu lokacin da ba a tabbatar da cewa ya kai ga ƙosawa ba ko bai halatta ba wannan shine abin tambaya ya halatta a sayar ko bai halatta ba misali mutum yana da ma'ana gonar da ya shuka misali masara ta fara girma amma bata fitar da kai ba ma'ana bata fara nuna alamar abin nan ba zai iya sayarwa ko ba zai sayarwa eh right right sai ba a hankali zai siyar me yasa me yasa ba zai siyar ba wanda yace ba za a siyar ba na'am na wani yana cewa ma'ana ba za a siyar ba saboda hani yanzu ba magana hani ba tukunna hanin me yasa aka yi hanin akan rashin siyarwa na wannan shi ake kira ma'ana bai'ul gharar gane ko akwai kaman kila nau'i na kasada a ciki gane ko kai ne fure ne kawai ya fara fitowa a bishiya sai ka zo aka ce ma an siyar ma da 'ya'yan bishiyan da komai kaga wannan akwai kasada da akwai ganganci don akwai yiwuwar cewa wannan firan zai zube ko wani abu ya zo ya same shi to je za manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi hani akan cewa a siyar da abu bai nuna alamar kosawa ba to matsalar shine kuma har yanzu dai me ya alamar kosawa ya za a yi a gane cewa abin ya riga ya yi karfi na'am me alamar wannan za a koma a tambayi manoma ne masu gonaki ya mutum zai ya gane cewa abu kaza ya yi kwari ya za a yi mutum ya gane haga idan kaman dabino ne idan dabino ne in ya fara fitowa da 'ya'yansa sa'ai farko abin da yake fara yi yana yin kore ne ko in yayi kore din nan zai da wani lokaci kafin ya zo ya zama jaja-jaja sannan daga jaja-jaja din nan zai zo ya zama yalo to daga yalo din nan shine alamar cewa ya riga ya kubuta ana wani abu da ba zai iya zuwa ya same shi ba to lokacin da yake tsakanin yana yaya da kore din nan wannan lokacin baya halatta mutum ya sayar da shi baya halatta mutum ya sayar da shi haka na abin da ya shafi kila kamar su alkama da shinkafa da jinsinsu suna cewa lokacin da ma'ana ya fitar da kai kuma ya nuna alaman baki-baki gane ko ma'ana ya fara yin kwani ke to irin wannan eh, wannan lokacin kila alama ne da yake nuna ko masara ce idan ta yi goyo kuma amma goyon ya riga ya yi ido ya yi kwani a lokacin ka riga ka cire masara za ka ga kaman abin bai gama fita ba ma'ana ba ta gama yin kwani ba shine da ka latsa ta zaka ga ta fashe ko wata ma ba za ta fashe ba sai dai ta lotsa ciki kawai to kaga wannan bai kai alaman yin ba. da haka dole sai ta yi kwari ma'ana idan abu mai ganye kore ne sai ganyen ya tashi daga kore ya fara canja kala to dole sai an san wannan alamar to lokacin ba laifi mutum yana iya siyar da abin da yake cikin gona yana iya siyarwa to wanda ya siyar da ma'ana abin gonarsa kafin zakka ta hau kansa ma'ana kafin lokacin girbi yayi ya siyar wannan ba laifi abinda Imam al-Bukhari yake so ya nuna anan cewa hanin ba wai ya shafi ba wai ana nufin cewa in dai mutum yayi shuka to bai halatta ya siyar da gonarsa ba a'a ba laifi yana iya siyarwa ko da ta kai din ko bata kai ba yana iya siyarwa an gane ko shi ya ce wa lam tajid fihi sadaqa ya ce wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi'u thamarata hatta yabdu wa salahuha kada ku siyar da wato ƴaƴan gona ma'ana ka ƴaƴan marmari har sai ya nuna alamar ma'ana yayi kwari alamar nuna yanzu kaman gonan mangwara ne mutum yake da shirin mangwara nan da ake shukawa ya za a gane mangwara yayi kwari kun sa akwai nuna rana wannan ba alaman kwari ba ne don ka sai wannan ka sai gaimu ne na akwai yiwuwan cewa rana ce kawai ta da ke su suka yi wannan alaman don haka yana iya nuna cewa abu ne da ba tabbaci a kansa don haka in ka siya za ka iya yin asararsa saboda haka alaman shi za a iya cewa idan ya zama kashi biyu cikinku na waɗannan 'ya'yan marmari din sun nuna alamar kosawa wanda gida har ana iya amfani da su amma ba su nuna alama kosawa ba ba a siya saboda masu gonaki su gane duk da yake a birane tun da ba noma ake sosai ba irin wannan kasuwancin bai cika aukuwa ba amma ka waɗanda suke yawan noma suna yin haka kamar yanzu ka iya zuwa ka sami mai dambu ka yi cinikin karas da shi a ƙasa ce ya siyar ma to shi wannan ya za a gane cewa ya yi ko bai yi ba shi ma daga ganyen ne duka kowanne masu sana'a sun sanya ake gane ba an gane ko daga alamar ganyen in sun gani za su gane cewa wannan yayi akwai wanda kuma za a gane bai yi ba ko musamman abin da yake da ƙasa ya fi hatsari shi kuma wajen siyasa saboda haka sai an tabbatar da alamun shi sun cika to wannan ba laifi ana iya siyarwa duk da yake abin da ya shafi kudrawat ma'ana kayan lambu da sauransu wannan ba zakka a kansu in gane ko akan zance mafi ƙarfi shi abin da ya shafi irin su kabeji su tumatir da sauransu wannan ba zakka a kansu sai dai kawai mutum ya yi ihsani an gane ko ana zakka ne akan abin da ya shafi abin da yake ya'ya an gane ko abin da yake ya'ya a saman bishiya ko kuma abin da yake wato tsaba kamar na hatsi ne amma duk abin da bai shafi waɗannan guda biyun ba kuma babu komai a kansu to ce la tabi'u a thamarata hatta yabdu salamuha falam yahburi al-bai'a ba'da as-salahi ala ahadi haka manzo da sallallahu alaihi wasallam bai hana bai hana cinikin wato eh, bayan abu yayi kyau ba ba hana mutun ya siyar ba walam yaqussa man wajaba alaihi zakata mimman lam tajib kuma ba a ce wanda zai zakata wa kanshi ba ko wanda bai hau ba dan haka bai shafi wani ba an ce an cire wasu a ciki قال حدثنا حجاج wannan hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Umar shi ma akan wancan ne yace na annabi sallallahu alaihi wasallam an bai samarati hatta yabdu salamuha wannan saboda kasada ne a ciki akwai nau'i na yaudara manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan siyar da kayan gona har sai sun nuna alaman kosawa wa kana idza su'ila an salahiha in an tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam me alamar kosawansa kale yace hatta tadhhaba ahatuhu al'aha shine wato abin da yake samun kayan marmari na lalacewa ko kayan gona ma'ana lokacin idan ruwa bai ishi abu bai kan iya lalacewa ko saboda haka har sai irin wannan yanayi ya wuce akwai abubuwan da in ka shuka su gida in suka kai wani yanayi in har suka ƙetar wannan yanayin to ana sa tsammanin cewa za a samu amfaninsu amma matukar ba su ƙetar wannan tsakanin ba to ba a da tabbaci a kansu yanzu kamar misali masu noman shinkafa in yi noman shinkafa matukar bai ga damuna ta kai kaka ba bai da tabbas ko don misali in ruwa ya zo ya tsaya daga tsakiya yana bukatar sai ya tona rijiya ya sake ba ko to misali ya zo ya noma shinkafa wata ɗaya wata na biyu a cikin tana wata na biyu kenan bai halatta ya yi cinikin ta ba mana bai halatta a siyar da wannan abin ba har gida sai ta kai ta samu kamar alal akalla wata uku zuwa hudu inda yanzu an samu iri-iri na shinkafa wani za a ce ma za ta yi a wata uku wata za ta yi a wata hudu wata za ta yi a wata biyar mafi nisa dai a ce wata shida to misali in aka sami irin wannan to kenan abin da yake wata ɗaya da ƙasa da wata ɗaya bai halatta a yi cinikin ba saboda komai yana iya samunsa idan ruwa yana iya daukewa to kaga kuwa idan ruwa ya dauke kaga abin da ka siya kaya asara shi ke amma idan misali an tabbatar da cewa ta riga ta samu ruwa isasshe da ya ishe ta ila har ta fara nuna abin nan alamu akwai wani dan abu fari da yake fita akan shinkafa da yake nuna alaman cewa ma'ana ta ta fara kosawa da kwari to a irin wannan lokacin da wannan yanayi ana iya siyar da ita duk da yake mutum bai sa abin da yake cikin ta ba amma dai alamu ne da yake nuna kosawarta to ga irin wannan idan ta ketara wannan shine al'aha din al'aha shine duk wani abu wanda yake wato na rashin kyawun yanayi da zai iya samun abin gona shi ake kira al'aha ko wani lokacin idan abin marmari ne eh, akwai wani yanayi da zaka samu ko wasu tsuntsaye ko fari sukan auka ma gonaki a irin wannan lokacin to kafin lokacin da za su auka ma gonaki baya halatta a siya domin zai iya yiwa kana siya lokacin su ya zo su auka mata kaga kai kaya asara amma lokacin su ya wuce ake ganin tsammanin sai riga sun zo sun wuce ba su cutar da wannan kayan gonan ba to daga bayan nan mutum yana iya siya mutum yana iya siya wannan kuma ba komai bane illa kiyayewa saboda ma'ana baya halatta mutum musulmi ya ci dukiyar dan uwansa musulmi ma musamman ta hanya wacce take ta cutarwa wani ya shiga karkashin labarar wala dira ba cuta ba cutarwa aka da abin da za a siyar ya zama an siyar da shi ya zama ba jahala a cikinsa ma'ana ba duhu a ciki ba dungu a ciki kuma ya zama babu kasada a ciki mutum ne ya zo ya ce ma gonan nan tawa ya tattona rami ya sa ruwa a ciki ya ce ina da kiba ina da rijiyoyi mu musanta su da rijiyoyi kamar wannan abin da ake tuna ce ina da rijiya guda goma kuma ina da ya a ciki mu yi ciniki nawa za ka siya kai baka ga kiba da suke ciki baka san wani in kifaye ba ne da kwani ne a ciki eh gaskiya ne ko kuma kila irin kibayen da suke ciki ba su kai kai yanda abin da kake so ba to haka ba a cinikin kibi a cikin ruwa in gane ko ma'ana sai ka zo ka gan shi ido da ido in gane ko ko misali zabi akan bishiya ya ce ina da zabi nawa za ka siyar amma suna kan bishiya ne sai da daras suke dawo inda kaga su ba wai kaman kaji ba ne ake sa su a keji a kan bishiya suke zama sai ce duk zabin nan na bishiyar nan na siyar wa? nawa za baka san guda nawa ba ne kuma baka san nawa za ka iya kama a cikinsu ba in ma an siyar ma to kaga wannan akwai nau'i na yaudara ko kuma kasada a cikin wannan kasuwanci to dai irin wannan kasuwancin an hana irinsa in gane ko haka nan kamar mutum ya zo ya tara buhunna ya ce wannan buhunan shinkafa ne a cikin nawa za ka siya a sai ka auna ka ga me a ciki sai an buɗe kowanne ka tabbatar cewa me a ciki amma mutum kawai ba zai zo ya aje ma buhu goma ba kila in ka gama cinikin sai ya tafi sai ka duba ka ga kila dusa ce a ciki Yunkin. zai iya yiwuwa ko kamar irin yanzu cinikin da ake wani zai je ce ma ya je an ce ya yi odan waken suya sai da ya je ya siyo aka loda mashi a mota shi bai tabbatar ya zuwa ba shi dai buhu aka yi ta tsora a mota sai an je inda za a je a gwada sai a ga rabi wake ne rabi ƙasa duk ana irin wannan masu ciniki duk suna yi in ka tambayi masu kai kaya irin kamfanin nan na abinci ko su grand da waye mutum zai iya zuwa ya ce ma an shi ya kawo mota mota daya amma da aka zo aka gwada sai aka samu rabin mota saboda aka zo sai an sai an zazzage an gani ana zazzagewa sai a ga rabi buhu rabi kasa ma'ana rabi wake rabi kasa shi yasa mutum baya siyan abu haka kawai a ce ma ga buhu a dungune sai ya tabbatar mai a ciki da haka duk irin waɗannan shari'a ta yi ne saboda ta tsare ma mutane haƙoƙinsu in gane ko saboda a hana cin dukiyar wasu ta hanya wacce take tabarna to wannan shine yace hatta tazhaba ahadu haka nan hadisin Jabir radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi ya yayi hani akan siyar da kayan gona na an bai ittimari hatta yabdu wasalamu har sai alaman kosawar su yayi haka idan abu kake ganin alaman ya kosa ba laifi za a iya cinikin sa amma in bai kosa ba ba a iya cinikin sa amma yanzu ka je gonar kabeji sai kaga kawai ciyawar ce ta fito bai fara wannan abin nan wannan jakar ba ba wani abin nan kawai kaga dan wani abu ne dunkule a ciki kaga wannan kaje ka siya ka siya ma kanka kenan domin ta iya yiwa ya zo bai yi ba to amma a lokacin da suka fara girma da ya fara kosawa har ya fara budewa to kaga a wannan lokacin ya fara nuna alamun karfi kenan za a iya cire shi to anan za a iya siyan shi za a iya ma kudin lambun gaba ɗaya ka siya wannan ba laifi saboda mai yanzu ya riga ya wuce duk abin da ake gudun zai same shi na damuwa almuhim ya kawo wannan akan babin zakka cewa ba laifi ko da mutum gonar shi ta kai zakka ko bata kai zakka ba yana iya cinikinta amma dai a kiyaye lokacin cinikin shine sai ta ketara wannan abin da ake tsoro na abin da zai sami wannan kayan gona da kala babin hal yashtari rajulu sadaqatahu babin shin mutum zai iya siyan zakarsa mutum ne ya cire zakka ya bayar da ita wannan kuma kwanaki ina ganin baba ya yi tambaya kai misali ya yi tambaya akan mutane ne ka cire zakkar saniya ka ba su ko sai aka je kuma kana ganin su za a iya dukan hancinsu sai kai da ka siyar musu da ka cire zakkar ka ba su sai suka ce su kuɗi suke so to za ka iya siyan yanzu saniyar a hannunsu tunda yanzu ta zama zakka ne za ka iya siya a wajensu ko ba za a iya siya ba kai da ka cire zakan za ka iya siya yanzu na fatan da an gane matsalar mutum ne yana da shanu sai ya cire zakka ya bayar da ya cire zakkar daman shanu sun kai talatin ne ka cire ɗaya to sai ya cire misali guda ɗaya ya bayar to mutanen da ya ba su uku suka ce mu yanzu fa saniyan nan da ta ka ba mu mu ba mu san yanda za mu yi da ita ba saboda haka mu kawai a siyar mana da ita to shi kuma sai ya gada ya je kasuwa ya siyar din da shi gashi me yasa shi ba zai siya ba su kudin ba wannan shine ma'anar babu babu hal yashtari rajul sadaqatahu mutum zai iya ba da zakka kuma ya siye zakkar tasa ko ba zai iya ba tun da imamun bukari ya kawo wannan babu yana nuna akwai sabani tun da har ya sa shi a matsalar tambaya in gane ko akwai sabani a cikinsa kaga wani zai iya cewa to ai ba laifi tun da already ya riga ya ba su ya mallaka musu yanzu shine zai siya ko tun da ba wai ya musu wata dabara bane a ya bada da zakar su suka ce su siyar masa to zai iya siya ko ba zai iya siya ba ko misali masu abin nan duk da yake wannan ya dan sha bamban da wannan mutum ne zai in ya tashi cira zakka sai ya duba mutumin da yake bi bashi sai ya ce to ya bashi zakka yana bashi kuma sai ya ce to ina bashi na da nake binka ko sai ya dawo mishi da shi ana yi an ce yan kasuwa suna yi ban sani ba ga yan kasuwa ne amma akwai masu yin haka tambaya sai mun kare darasi wannan dukkan matsalolin ana yi ma'ana kaman abu ne da ka fitar ka dawo da shi ba ko da yake ba dawowa bane na kai tsaye amma dai ya riga ya dawo a yanzu. kuma dama abin da ake nema a gare ka shine ka fitar da shi ba maganar ka dawo da shi ake yi ba to ya kawo hadisai nan hadisai kaman guda guda biyu kuma akwai matsala da ya kawo kafin wannan hadisin na karanta shi kai wala ba asa wala ba asa an yashri sadaqatahu ghayruhu sadaqatu gairu gairu sadaqatu gairi me a wajen ku wani ya karanta wala ba'sa an yashtariya sadaqatahu gairuhu na لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره to shi kenan, wala ba sa an yashtariya sadaqatu gairihi sadaqatu gairihi in wani ne ya cire zakar ya bayar ba laifi kai ka siya amma kai ba za ka cire ka bayar ka siya ba don haka sadaqatu gairihi la ba'as wani ne ka ji yayi zakka ma'ana ya cire saniya ya ba da zakka kai kuma kana da dukiya sai ka je ka siya فوانا مبادئ خلاص نشرع ان شاء الله نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدثه ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال ما تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا لا يترك أن يبتاع شيئا أن يبتاع أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فعطاه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تقل في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائل في صدقته كالعائل في غيره na imamu bukhari ya ce ba laifi an ya shariya sadakatu gaini ba laifi ya sai zakar waninsa gane ko amma ba tashi ba kenan taka ce ka fitar ba ka siya ba siya bai halarta ka siya tunda kai shi yasa yace inna ma nahal mutasaddiqa khassatan wanda ya cire zakkan ne aka hana shi amma wanda ba shi ya cire ba wani yana iya siya anan kuma kar yi dabara wasu za su yi dabara zai iya bada kuɗin ya ce wani je ka siyo mu wancan abin nan ne in yayi haka ma yayi irin na yahudawa haka kamar hila ne wannan dabara ce lokacin da Allah ya haramta musu cin kitse kitsan wasu dabbobi sai ba sa cin kitsan in suka ɗauko sai su narka shi in suka narka shi sai su daskarar da shi sai su siyar sai su karɓi kuɗi to wai su sun yi dabara su dai ba su ci ba amma ai sun ci kuɗin saboda haka shi ma yanzu bai siya ba amma ya tura wani ya siyo mishi kaga wannan wata dabara ce tunda wani ya siya tunda shi dai an hana shi siya to bari ya ba wani sai ya siyo shi sai ya karba a wajen wannan to in yayi haka ma ya bata zakkarsa an gane ko kamar ya yi amai ya lashe ne kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya siffata kuma ya ku fitowa fili karara akan hadisin nan na Abdullahi dan Umar yace yana bada labarin cewa Umar radiyallahu anhu ya yi sadaka da wani dokin sa doki ne aka zo ana tambayar wanda za su bayar da dawakai da za a yi jihadi a kai sai ya dauki wani doki daga cikin dawakansa sai ya bayar sadaka yace ce a yi jihadi a kai sai ya je ya samu dokin an kai kasuwa za a siya mana wanda aka ba dokin ya kasa kulawa da dokin bai iya bashi abinci ba iya kulawa da shi har dai ta kai dokin nan ya riga ya rugurguje ma'ana ya kai kasuwa zai siya to shi kuma Umar radiyallahu anhu kishi da abin nan da takaici sai yasa yace bari ya je me yasa ba zai sai dokin nan ba ya sake mishi ma'ana shiri to amma bai yi haka ba da ya ga haka sai da ya je tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je nemi shawara shine kuma akan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasta'amara ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce la ta'ud fi sadaqatika kada ka yadda ka janye sadakar da kai tunda ka riga ka yi ta kayi ta sunanta sadaka fa bidhalika shi yasa Abdullahi dan Umar shi ma ya kasance baya barin duk wani abu an yabta a shay'an tasaddaqa bihi illa ja'alahu sadaka wannan kuma tsantseni ne na Abdullahi dan Umar ce duk abin da ma'ana ya siya wanda ma'ana eh, ya yi sadaka da wani abu sai ya gan shi ya siya duk abin da kuma ya haka din sai ya sanya shi ya zama sadaka sai ya kyautar da shi almuhim mazala sallallahu alaihi wasallam ya hana umar radiyallahu anhu ya ce kar ka siya ka bar shi tunda kai ka riga ka bada sadaka domin idan kai haka kamar ka fitar da abu ne a bakinka amai kai kuma sai ka zo kana sha kaga wannan ya kai matuƙa wajen kazanta wannan zai zo a cikin babul hiba al'aidu fi hibatihi kal kalbi yaqiu thumma ya'udu ila kaihi ko fi kaihi haka mutum bai kyauta kuma yazo ya sake janyewa haka nan mutum baya bada sadaka kuma yazo ya janye sadakar tasa to shine irin hadisin kuma a gaba shi Umar da kansa radiyallahu anhu yake cewa hamaltu ala farasin fi sabilillah na dauki nauyin dawainiyar wani mutum na bada dokin da za a yi jihadi a kan shi fi lilla ya ce fa abahu alladhi kana inda wanda yake da wannan dokin sai ya wulakantar da dokin ma'ana ya bata shi bai kula da shi ba sai ina so in sai dokin kuma Umar yake cewa tsammani na shine cewa ma'ana dokin zai yi arha kuma yanzu tunda an riga an abin nan ne shi ba a kula da shi ba ce to amma da na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka sai yace kada ka siya kuma kada ka janye sadakar da kai ko da a ce dirhami ɗaya ya baka kuwa ana abin da bai taka kara ya karya ba kar ka siya domin mai janyewa a cikin sadakarsa kamar wanda yake yin amai ne ya lashi wannan kuma yana nuna mana ladabi irin na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu so da yawa an ga samu mutum goma masu tambaya tara a cikinsu sai da suka yi abin suke zuwa su tambaya amma umar radiyallahu anhu huwa la yaf'al hatta yas'al haka da zamu dauki irin wannan da mun samu sauki a dayawa yawa da cikin al'amuran kar ka yi abu har sai ka tambaya yanzu da yawa wani ya kira ka yana ma tambaya ko a kasuwanci ne ya riga yayi ne ke tambayar ka yanzu yana neman mafita to kafin a yi ake tambaya tunda baka san shi ba dama inda abu ne da ka sani ba wanda zaka tambaya dama ka san shi to wannan abu ne baka san shi ba kamar yanzu mutum ne ya kama hanyar garin da bai sani ba kaga dole sai yana yin tambaya ne ba zai kama ita tafiya har sai inda ta kai shi ba dole sai yana tsaya a hanya yana tambaya an ba haka ba kuma zai bace to haka nan matsaloli na addini su suka fi cancanta a musu haka mutum kar yi abu har sai ya tambaya wannan kuma sahabbai da yawa suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka saboda Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ana ku neme waɗanda suke masana matukar ba ku sani ba saboda haka yana da kyau duk abin da mutum zai yi ya yi tambaya a kai kafin ya aikata shi to hakan zai fi zuwa masa da sauƙi domin zai samu hukuncin shari'a a kai zai samu bayani a kansa Kada babu ma yun karo fi sadaqati lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya gabata a baya babin abin da aka ambata na yin sadaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin za a iya ma ba annabi sadaka Da kamar yadda muka faɗa a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karban sadaka saboda sadaka da zakka wani kazanta ne da mutane suke cirewa daga cikin dukiyarsu saboda su tsarkake dukiyar kuma ba za ka cire kazanta kuma ka sa ta a wajen wanda yake mai tsarki ba sai dai ka duba wasu kuma ka ba su domin shi Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka sa ana Allah ya ɗaukaka darajarsa da matsayinsa saboda haka irin waɗannan abubuwan ba sa dacewa da shi Allah ya ce الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وهو أطيب الطيبين عليه الصلاة والسلام شنو wanda yafi kowa tsarkaka haka ba za ka dauko abin da yake kazantanka bane kuma ka kawo mishi an gane ko saboda haka ba a baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka amma ana bashi kyauta mana wasu sun bashi kyauta ya karba sannan amma bayan wannan hadisi na gaba kuma ko babi na gaba za a iya ba wani sadaka shi kuma ya ba manzala sallallahu alaihi wasallam kyauta ya halatta haka mana a matsayin yanzu a kai tsaye ba za ka ba shi sadaka amma an ka ba wani sadaka shi kuma zai iya rikidewa shi kuma ya koma kyauta a dangane da shi kuma zai amfani da shi amma yadda zai zo a wancan babi na gaba don haka babu buka guda biyu ne masu ko guda uku ma wanda suke da alaka da juna sai karanta guda daya باب يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ كخ كخ كخ كيخ نعم كيخ إيه، كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ كخ kullu ya juz da haka yanzu inda ya zo din in naku ya ce kih daidai ne in an samu mai kakh daidai ne an samu mai kakhin duka daidai ne kullu sawa na يطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل صدقة a wannan irin wancan babin hadisin da ya gabata ne shine hadisin da al-Hasan kaga anan ya tabbatar da cewa shine al-Hasan din dama a can baya ya ce alhassan alwal hussein suna wasa da dabinan fa a da ahaduhuma a wancan ruwaya kaga ba a fassara ba nan sai ya ce fa da alhassan ko da haka alhassan radiyallahu anhu ma shine ya dauki dabina sai ya sa a bakinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kih wannan kalma ce da ake faɗa na kwaban yaro kamar yanzu kaga yaro zai dawo ka ce kai kuwa da hada kamar haka ne in gane ko ka ce kai kai wa bisu hadhihi kalima to da ya gaya masa wannan kalma din kalma ce ta ya kuɓe shi kaga di yaron da kace mishi kai kai zai tsaya to huwa bisu hada dan haka manza sai dan ya yadda kalmar sai ya dabina sai ya yadda shi wani kuma ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya sa hannun shi a bakin shi ya cira dabina ya yar an gane ko saboda Allah bai halatta mishi cin sadaka ba haka shi yasa ya hani shi ma al-Hasan tunda daga cikin adin ne da haka da matsala sallallahu alaihi wasallama da Fatima da ƴaƴansa su Zainab da ƴaƴayensu Al-Hasan da Al-Hussein da dukkan su ba sa cin sadaka in gane ko ba sa cin sadaka a duk da yake yanzu za su zo su fake su ce su ma ai sun dono da haka sai zo ya ce a tara mishi hadaya ana samun mutane haka amma ga zo ka tambaye shi ka ce to ya gaya ma dangantaka shi babu ita babu ita hada ma yan bai tana da yawa suna karya a irin wannan zamani sai da ya ce ma aishi aishi jikan annabi kuma kana zuwa yanzu da za a titse shi a zaunar da shi a ce ga ya mana dangantakar ka har manzo da sallallahu alaihi mafi kila da kyar zai kawo kakan shi na hu wa ba da sai zo ya ce ma aishi shi jikan ma'aiki ne ba a ki akwai jikokin manzo da sallallahu alaihi wasallam da yawa ba amma kuma al-insan ya ta'akkadu hatta da yantasiba ila ghairi abi manzo Allah sai ya ce laysa minna man yantasaba ila ghairi abi kuma sannan zaka same irin wannan ko yanzu yana nan ko kuma suna nan shi kadai ne a gidansu jika annabi wanda suka fito ciki da shi ba jika annabi sai min fen hada kila ko watan da aka haife shi ne san bai ke da wancan ba Allah ba shi kadai ne a gidan jika annabi sauran yan uwan su ba jikoki annabi kai fara a wannan daga jima ka san cewa akwai alamar tambaya wa ma yastahayun mutum bai jin kunya irin wannan azala ce zai sami na manin tasaba ila gairi abi in ka je ka samu a cikin al'umma laraba ne in ka samu mutum ce ma shi ga gidansu na to zai iya kawo ma tun daga ubansa har zuwa inda ya gaya ma da amma mu ba haka bane saboda mu ba ma kulawa wajen kiyaye dangantaka yanzu ko manya ka samu da kyar ka samu wanda zai iya kawo ma daga kakansa na biyar هو sa'ab sa'ab جدا da ya faɗi babansa baban babansa to na hudun da ƙyar za a kawo shi shi ke na abin ya kare ya ce a yi dama ce a wani gari ne ma ba ɗayan ba san na wani garin ba shi kuma ba san waye ba kuma abu ne da ya kamata a dinga kulawa da shi yana da muhimmanci saboda mai saboda kiyaye dangantaka da haka yana da kyau mutum ya dinga tsare irin wannan amma mutum ba komai ba wani dalili ba sanadi zai mu zai ce ma ai shi ma shi ma gidan ma'aiki ne wata mayan bai shi shi ma ahalul baiti amma kuma ana ba shi sadaka dan wasu duk yawanci masu ciro kudaden nan su bayar da sunan sadaka suke bayarwa A nan shi laisa min ahalul bai. saboda yanzu eh, yan tsabbai ne za su shiga aljihu shi yanzu laisa min ahalul bait nasallallahu al'afiya yana da kyau don mutum ya ji tsoron Allah a akan irin wannan eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne man man abta bihi amaluhu lam yusli bihi nasabu ko da kana da dangantakar in baka yi aikin kwarai ba zai kai ka koyi na ba Abu Lahab aina nasabu kaje a dangantaka da komai amma aina huwa intaha bin nar sai yasla naran zata da huwa min aqrabin nas ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi abu kowa guzanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cira Abbas lakin huwa bin nar saboda me saboda aikin shi bai yi aikin da zai kai shi inda zai kai shi ba saboda aka goda ma ka tosano dangantakar in ba ka yi aiki na kwarar ba wannan ba zai kai ka ko ina ba wani insan ya amana ya tsaya ya aiki din ya ce ya fafi mata ibnati muhammad la ubni anki min allahi shay'an Aka dole sai da imani sai mutum ya yi imani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Talib ya ce ya am kul kalimatan ka faɗi kalma guda ɗaya allati uhajju laka biha inda Allah kalima wahida wa kalimatut tauhid To mutum ya zo gaba daya gurbata tauhidin ba tauhidi ba koyi koyi koyi koyi min ahlul bait ko yana ganin wannan ahlul bait zai shiga da shi aljanna la sai yayi aiki la ce wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun mutum yayi aiki fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanu yasiruhu lil yusra haka manzo Allah sai ya ce i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu i'mal fala budda min al'amal dole sai mutum yi aiki la budda min al'amal mahma qalla hada al'amal la budda minhu don fa man ya'mal mithqala dharra ko min ƙarancin aikin da in kai shi la budda minhu la budda min al'amal saboda haka irin waɗannan ya kamata su dinga kiyayewa almuhim anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda wannan abin yake cewa amma sha'urta aw amma sha'arta anna la na'kulu sadaqa kuma wannan yana nuna cewa ana karantar da yaro akan abin da bai dace bai nisance shi wannan yana ɗaya daga cikin wasu eh, munana al'adu na ƙasar hausa shine in yaro karami ya fara taso a gida lokacin zaka ga wasu gidajen ba duka ba wasu duk kalmar da ya furta sai a yi dariya kamar in ya furta kalmar zagi sai a dinga dariya ko in ya daki wani sai a dinga da hada hada wannan kuskure ne babba in yaro ya ba daidai ba a nuna masa tun daga yaro dan da hakan ne zai taso ya gyaru amma duk abin da ana kyale shi zai dinga ganin cewa abin da yayin daidai ne shi yasa wani lokacin zai zo yayi abin da za a so sai a ji kunya in ya ga bako tun da aka yi saba a gida haka zai ma bako ma saboda haka yana da kyau yara a dinga kwaban su tun suna kanana kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana karami ya kwabe shi saboda haka ba yanda zai girma kuma ya zo yayi wannan abu in gane ko saboda haka ya kwabe shi ya karantar da shi tun yana karami sau aka yaro tun yana karami ake nuna masa abin da yake daidai ne da wanda yake ba daidai ba ne ba a nuna wai ba a duba wai eh, shekarunsa ko waye saboda shi yaro ma'ana yana ɗaukan abu ne kaman injin ɗin ɗaukan hoto kaman photocopy yake abin da ya ga yana yi in ka ban mishi haka haka zai ci gaba da yi shi daidai yake an gane ko saboda haka ana kwaban yaro kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwabe shi ya hana shi haka dan kaga yaro ya wani abu ba daidai ba kada ka ji wai kunyar cewa yaro ne a'a ko saboda kauna ko tausayi ya sa ka kyale shi a'a ka nuna mishi ba daidai ba kuma an ce nuna ba daidai ba ai ba sai an yi duka ba kaga anan kalma ya gaya masa ya ce kah kah ko kalmar kawai ta isa ta kwabiyar yaron saboda haka wannan abin da yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da danginsa ba sa cin sadaka haka zamu tashi insha Allah babi na 61 babu sadaqati ala mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam babun yin sadaka ga wato bayin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matayen shi akwai sabani wasu sun ce su ma sun shiga cikin wanda ba sa cin sadaka wasu kuma sun ce ba su shiga ba amma abin da ya fadin jayi shi ne cewa ba su shiga ba ba su ga cikin wanda ba sa cin sadaka ba domin ana kawo musu su Aisha da sauransu radiyallahu anhunna ajma'in haka za mu tashi a kan wannan sadaka din da haka suna da bayi ana iya ba bayin su sadaka da an ce ba a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su bayin nasu ana iya ba su wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر cewa matan manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin ahlul bait mas'ala ce an bari mumkin su alƙalim insha Allah mas'ala ce ai ta fara ta tashi akan cewa shin suna cikin ahlul bait ko ba sa cikin ahlul bait almin mas'ala ne lil ulama fiha kalam mas'ala Thank you.